Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Hanifa Kabir Isa. baka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata sha hudu ga watan Yunin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta shirya cap don gudanar da sahihin zaben gwamna a jihar Ekiti da ke gudu maso yammacin kasar. duk tsare-tsaren da ya kamata hukumar zaɓe ta yi na tabbatar da cewa an yi zaɓe mai inganci a jihar Ekiti mun yi an kawo kayayyakin um, aiki na zaɓe mun ɗauki ma'aikatan da su gudanar da zaɓe an horar da su Za kuma ku ji cewa a Najeriya kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Asman Air ya mayar da martani ga yunkurin gwamnatin jihar Kano na kin amincewa da kamfanin domin jigilar alhazan jihar. Kuna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. assalamu alaikum cika cikakkun labarin duniya kwamitin majalisar wakilai da ke binciken tarzomar da aka yi a majalisar dokokin amurka a ranar shida ga watan janairun bara ta ce ta ɗage zaman da aka shirya yi a ranar laraba sai dai ba a bayyana dalilin ɗage zaman ba kuma har yanzu kwamitin zai ci gaba da sauraron karar a ranar alhamis a zaman da aka yi a ranar litinin an gabatar da shaidar faifan bidiyo da tsohon babban mai shigar da kara na amurka william barr da wasu da yawa daga fadar white house da mataimakan shugaban kasar na wancan lokaci donald trump suka ce sun sha faɗa masa cewa zarginsa na makudi a zaben 2020 ba shi da tushe balle makama kuma ya sha kaye a zaben da aka yi Barr ya ce da yawa daga cikin ikirarin da Trump ya yi na cewa an tafka kurakurai a zaben gaba ɗaya na bogi ne da wauta. Ƙididdiga ta nuna cewa da yawa daga cikin magoya bayan Trump na ci gaba da amincewa da ikirarin ƙarya da ya yi cewa shi ne ya lashe zaben. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau talata cewa dakarun Rasha sun lalata gadar ƙarshe da take kaiwa ga Severodonetsk lamarin da ya katse hanyar da ake amfani da ita wajen kwashe fararen hula da har yanzu ke gabashin birnin wanda ya kasance wuri da aka fi mayar da hankali a fafatawar da ake yi a 'yan kwanakin nan rundunar sojin ukraine ta faɗa a cikin wani sabon bayani game da rikicin cewa sojojin rasha na ƙoƙarin samun wurin zama a tsakiyar birnin magajin garin severodonetsk alexander striuk ya ce duk da yunkurin da rasha ta yi na mamaye birnin sojojin ukraine sun tsaya tsayin daka gwamnan yankin sahi hadai ya faɗa jiya litinin ta wayar tarho cewa sojojin rasha ne ke da iko da kusan kashi saba'in na severodonetsk yana mai cewa ana ta kai hare-haren sama akan kamfanin na sarrafa sinadarai da ake kira da azod a birnin jami'ai a pakistan na shirye-shiryen bawa tsohon shugaban sojin kasar pervez musharraf da ke fama da rashin lafiya damar komawa gida daga gudun hijira na ƙashin kansa in ji majiyoyin gwamnati jirgin ɗaukar marasa lafiya zai dawo da musharraf daga asibitin dubai a haɗaɗɗiyar daular larabawa bisa amincewar iyalansa da likitoci kamar yadda majiyar ta shaidawa murya amurka ba a bayyana ainihin ranar da janar din mai shekaru 79 mai ritaya zai isa pakistan ba Iyalan Musharraf sun wallafa a shafin Twitter ranar Juma'a cewa yana kwance a asibiti makonni uku da suka gabata saboda fama da rashin lafiya. Firaministan Koriya ta kudu ya yi gargaɗi a yau talata cewa katsewar jigilar kayayyaki da ake samu sakamakon yajin aikin da direbobin manyan motocin dakon kaya ke a faɗin ƙasar na iya yin mummunar illa da ba za ta gyaru ba ga tattalin arzikin ƙasar. yajin aikin da dubban motocin dakon kaya suke yi a koriya ta kudu ya shiga kwana na takwas a yau talata kuma ya haifar da cikas ga harkokin sufuri da samar da kayayyaki wanda ya janyo asarar dala biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a cewar jami'ai ma'aikatar sufurin jiragen saman ta ce motocin dakon kaya na ci gaba da haifar da tsaiko wajen jigilar kayayyaki kamar karfe siminti sinadarai da kuma tayoyi Masu yajin aikin dai sun yi kira da a tsawaita matakan wucin gadi da ke tabbatar da mafi karancin albashin sakamakon tashin farashin man fetur. Masu motocin dakon kayan sun gana da jami'an gwamnati sau da dama, amma kowanne taron ana tashi ba tare da an samu nasara ba. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Duk da shirye-shiryen gudanar da babban zaben Najeriya a baɗi, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ce ta shirya tsaf don ganin ta gudanar da sahihin zaben gwamna a jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin ƙasar. yayin jawabinsa a taron masu ruwa da tsaki kan zaɓe a ado ekiti babban birnin jihar shugaban na inec farfesa mahmud yakubu ya ce hukumarsa za ta tabbatar ƙuri'ar mutane ita ce za ta baiwa duk wanda ya ci ba tare da arin gizo ko magudin zaɓe ba wakilin murya amurka alhassan bala na da cikakken rahoto daga jihar ekiti jihar ikiti da ke kudu maso yammacin najeriya na cikin jihohi shida da ake gudanar da zaɓe ba lokacin babban zaɓe ba a najeriya a ranar asabar mai zuwa ne dai masu zaɓe za su je rumfunan zaɓe a jihar don zaɓen gwamna da zai jagoranci jihar na shekaru hudu cikin shirye-shiryen ganin an gudanar da zaɓe lami lafiya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya inec ta haɗa taron masu ruwa da tsaki kan harkokin zaɓe a ado ikiti babban birnin jihar don tattaunawa tare da baiwa juna shawara don ganin an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali yayin hira da muryar amurka shugaban inec farfesa muhammad yakubu ya ce hukumarsa a shirye take don ganin an yi sahihin zaɓe Duk tsare-tsaren da ya kamata hukumar zaɓe ta yi na tabbatar da cewa an yi zaɓe mai inganci a jihar ikiti mun yi. an kawo kayayyakin um, aiki na zaɓe mun ɗauki ma'aikatan da su gudanar da zaɓe an horar da su duk dai matakan da ya kamata mu ɗauka mun ɗauka to amma in wani abu ya zo ƙarshe kafin a yi zaɓe muka yi wannan taro don mu ji shawarwari kuma da su masu ruwa da tsaki za su bamu na yadda za a inganta waɗannan wannan um, shiri da muka yi ta abin da kama yau kenan kuma mun yi bayani alhamdulillah kamar ga dukkan alamu sun gamsu. a nasa bangaren babban speta janar na 'yan sandan najeriya alkali usman baba ya ce akalla 'yan sanda dubu sha bakwai ne za su yi aikin tabbatar da an yi zaɓe ba tare da wani tashin hankali ba. mun shirya 'yan sanda uh, wajen dubu sha bakwai saboda mu zo mu duba shanin election din a cikin ba wai duka aikin din election din kawai ba ne wato akwai wanda kila ba za su zo a yi election nan lami lafiya ba shi yasa muke so mu kawo mutane da yawa ah, mu duba yadda ah, za mu je kowane polling station kuma mu duba yadda za mu hana ah, wasu abubuwa da za a lankaya da siyasa ko ta sata ko ta wani abu daban ko ta wani tashin hankali 'yan takara da ma shugabannin jam'iyyu daban-daban sun nuna amincewarsu da shirye-shiryen hukumar zaɓe mai zaman kanta duk da cewa wasu mazauna jihar na cikin zulumi saboda matsalar tsaro da ke addabar jihohi masu makautaka da ikiti alhassan bala sashen hausa na amarya amurka daga ikiti najeriya madalla da alhassan bala har yanzu muna Najeriya inda kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Asman Air ya mayar da martani kan yunkurin gwamnatin jihar Kano na kin amincewa da kamfanin domin jigilar a hazan jihar. Kamar yadda hukumar kula da ayyukan hajji a ƙasar ta amince. Mahmud Ibrahim Kwari wakilin murya Amurka ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Kano. jimlar kamfanonin jiragen sama uku ne hukumar alazan najeriya ta amince su yi jigilar alazan kasar su dubu arba'in da uku zuwa ƙasa mai tsarki domin aikin hajjin bana kamfanonin sun hada da kamfanin flynas da max air da kuma azman air yayin da aka kaddamar da jigilar alhazan kasar a makon jiya rahotannin baya bayan nan na nuni da cewa wasu daga cikin jihohi da suka hada da jihar kano sun bayyana kin amincewa da kamfanin jiragen sama na azman air Alhaji Abba Muhammad Ɗanbata da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar Alazan Kano na cewa. magana ta aikin haji ra'ayin jihar kano shine waɗanda muka jarraba shekara hudu a jere ba a samu tangarda ba muna nan akan wannan matsaya kuma ba mu ga ba mu taɓa rubuta wa takarda ta invitation ko kuma ta bukata ko kuma indicating interest cewa za su yi mana aikin jigila alazai na wannan shekara ba. tun da maganar gida dinnan dai kullum kowa ita yake yi kamar lokaci ya da za a ce kano ta gwada shi azman. To idan kai wannan magana shi kansa mai kamfanin matsaya da kuma kamfanin a kusan dukkan harkokinsu na yau da kullun da ofis a jihar Kano yake kuma ina son tabbatar maka kai tara na ma'aikatan matsaya 'yan jihar Kano ne. Kamar aiki da max 2018 mun yi da su da sha tara an samu kwarewa uh, da kyautatawa na zai bakin Allah ba su bata mana ba kuma ga wani dalili da za a sa wani wanda ba ni na zaba ba kuma hurumin jiha ne da ta zabi kan dalilin da zai mata wannan sai dai alhaji lawan suleiman da ke zaman babban manajan aikace-aikace na kamfanin azumin air ya ce tuni suka fara jigilar alazan da hukumar kula da ayyukan hajji ta najeriya ta amince su yi safarar su zuwa Saudi Arabia su fiye da dubu bakwai a jihohi daban-daban na Najeriya daga cikinsu kuma akwai jihar Kano da adadin alazanta ya zarce dubu biyu. Mu dai babu wani da izo da mun cike ko ya rubuto ko faɗa mana cewar ba za mu masa aiki ba mu dai ba mu ji ba ba nan ka tantauna da shi to aka kuma muna neman furta mu muna kan bakanmu da shirye-shiryen mun gama komai lokacin da muke jira ya zo kamun mutane in sha Allah mu dauka. A jimlar alhazai nawa ne ita na kwanta baku daga jihar Kano misali? Dubu biyu da ɗari shida da ashirin da hudu. Tuna kuma tana da dubu biyu da ɗari tara da talatin da biyu. Sai Yobe tana da dubu ɗaya da sha biyu. Sai Armed Forces da suke Lagos suna da ɗari biyu da tamanin da biyu. Muna total wajen dubu bakwai da ɗari tara da ashirin. Da na tuntuɓi kakakin hukumar alhazai ta Najeriya Hajiya Fatima Usara ta ce ba ta da wata masaniya dangane da sauyi akan hukuncin hukumar na baiwa kamfanin azuman jigilar alhazan na jihar kano azuman ne aka ce aka ba ai mai ma press release akai jiragen sama da kuma jihohi da aka allocating kowanne babu wani abu da ya biyo baya kenan a hukumance ko a wurin ku a wurin mu ni da iya sani na ba wani abin da ya biyo baya rahotanni sun ce da yammacin yau ne aka tsara gwamna abdullahi umar ganduje zai kai wata ziyara ofishin kumar alazai ta ƙasa ziyarar da wasu ke alakantawa da ƙoƙarin tausasa hukumar ta amince da bukatar gwamnatin jihar kano ta kwace jigilar alazan jihar daga kamfanin jiragen sama na azuman air duk da cewa mamallakin kamfanin ɗan asalin jihar kano ne mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria An gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro yanzu kuma ku dan shakata da wannan. wana ta... gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauke kama karya. Magana gobe ba mu ne ba. Eh, idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. Daina mugunta domin baza ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tan wata rana ta shi ba shi ne ba. Walle walle mana ta ɗauki kama. zalunci walle walle mana ta ɗauki kama karya karya yau ne magana gobe ba mu ne ba mutum mamugunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba burinsa kawai shi Dalla. yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. A yayin da damana takan kama a sassa daban-daban na yammacin Afirka, a Najeriya dubban manoma ne suka shiga wani hali mawuyaci a sakamakon yadda 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke masu barazana a kusan kowane lokaci. Rahotanni dai sun nuna cewa akwai ɗaruruwan manoma a wasu ƙananan hukumomi na jihar Niger da suka bar garuruwansu da gonakinsu saboda wannan barazana ta 'yan bindigar. Malam Usman Jibril Erana wani manomi ne a ƙaramar hukumar Shiroro. Al'amarin da muke ciki a nan yanki al'amarin maganar tsaro abin da yana tsaka-tsaki saboda har yanzu akwai matsaloli a gabanmu da yawa saboda mutane ba dama su je gona 'yan ta'addan nan kan bi su gona su kama su sukan fake a bakin gona idan suka zo su kama su sannan su nemi cewa a biya su kuɗin fansa. Mutane dai na amfani da daman ne su je gona nan da gudu suna yi a tsatsaye wanda suka samu suka je amma wasu da yawa daga ki suna nan a zaune ba su iya zuwa wuraren ba kana nufin gonaki yanzu jama'a a nan ba su je gonaki suka yi shuka ba a'a da yawa jama'a ba iya kama wanda ba za su iya koma wuraren su don yin noma ba shi yasa muna fargaban fuskantar matsalolin karancin abinci a kaka mai zuwa saboda jama'a da yawa gaskiya ba su iya zuwa inda za su je su noma ba da wasu bayanai na nuna kaman an yi sulhu tsakanin mutanen gari da su wayannan yan bindiga a sha abin bai yiwu ba kenan. A wannan ai sulhu da mai mugun nufi ai bai yiwuwa ai sulhu da barahu ba sulhu ba ne ai. Daga hmm. mutanen ma da suka yi sulhu suka koma suna amfani da haka suna kama iyalansu suna zane da su suna anshe musu wayoyi idan mutum na wucewa a hanya za su iya kwace mishi mashin da kuɗin da ke aljihu musamman mashina saboda yanayin wuraren namu bai yiwuwa ya aikin da motoci to kaga ai ba wani ci gaba a tsarin sulhu. Na'am to yanzu me kuke so ita hukuma ta yi? Eh, to gaskiya ba akwai bukatar hukuma ta kara azama na wurin jibge jami'an tsaro misali sojoji kuma 'yan sa kai da suke yankunan mu nan kamar mutanen wasu special hunters da suke a galadima kogo suna iya kokarin su wurin ayyukan amma mota bai iya kaiwa wurin so ko da cewa jami'an tsaron suna kokari sosai fiye da yadda ake tunani dan gaskiya sojojin da suke nan da su 'yan sa kai din da suke galadima kogo da zaran sun ji wani motsi ba tsayawa suna kokari to amma matsalar karancin mashina wurin yin aikin to yana katar na gaskiya saboda akwai yanzu inda tun da damina ya kama inda motoci ba za su iya kaiwa ba shi ma dai malam muhammadu sarkin hausawan garin maundu a karamar hukumar mariga ya ce suna cikin tashin hankali domin kuwa bayan garin na maundu akwai garuruwa da dama da mazaunan su sun tsere gaskiya har yanzu a garin maundu muna cikin halin layi na yan ta'adda wannan damar da wuya ka bari mai noma kana ne har yanzu mutanen ku ba su je shuka ba ne ko koko wani hali ake ciki gaskiya har yanzu mutanen mu ba su je shuka ba. To su yan ta'addan suna nan ne? Eh zuwa suke suna dawowa. Na to yanzu su mutanen ku wani hali suke ciki to? Gaskiya yanzu muna cikin halin hawala'i na kama kayan. ko abin da za mu su yayi muna wahala kayan? Yanzu kun bar garuruwan ne ko? Kun wace mun bar garuruwan, mun wace mun bar garuruwan. Yawancin mu suna kasuwa kan kamfanin gwai duk ta gora. To yanzu kaman garuruwa nawa ne nan babu kowa wurin ku? Garuruwan Allah ya yawa da su akwai ita karan kanta mu akwai bawu akwai bakura da nafi na oraga duk babu kowa na'am to yanzu ana cewa da an samu nasara wurin kaman mutane za su koma garuruwan su koma sun koma a ce labarin ba haka bane labarin nan ba haka ne ba mu dai ba mu koma garuruwan ba har yau to me kuke so ita hukuma ta yi ina roƙon gwamnatin tarayya da ta jiha da ta karamar hukuma don Allah da taimaka mana da tsaro mu samu mai noma bana hukumomin tsaro a Najeriya dai sun sha bayyana cewa suna iya ƙoƙarin su domin fatattakar waɗannan 'yan bayan ta'adda ko a cikin watan Janairun wannan shekara ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa sojojin Najeriya umarnin aukawa waɗannan 'yan fashin daji da suka addabi jihar Niger. Gwamnatin jihar Niger ma dai ta ci ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da waɗannan 'yan bindiga da suka riga suka tarwatsa al'ummomi da dama a wasu sassa na jihar Niger. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger. Gwamnati tana iya kokari ah, ta tabbata cewa an samu tsaro a waɗannan wurare musamman hukumar karamar eh, hukumar shororo nan na abin ya fi tsanani eh, abin da ke faruwa shine da yake ƙauyuka ɗin eh, jami'an tsaro suna ɗan zagayawa suna ɗan nuna kamar abin gato abin da ke faruwa shine idan mutane suka je gona mutanen nan sukan aje masu sukan su daga da nesa tako su zo su samu gona su tsare mutane suna kwasan su to a wannan shine muke cewa mutane su yi hankali su yi la'akari cewa yes noma abu ne hanyar kusan rayuwa amma kuma rai ya fi komai saboda haka wurare ba wai ko ina ba ne amma akwai inda abin yake da tsanani wayan yan ƙauyuka da yake su da yawa a wancan bangaren haka kuma muna dan samun irin da takaddama a shiyan batankwaro da waɗansu 'yan ƙauyuka haka su ma. Mariga local government kenan. A Mariga local government. Domin me sun gane cewa wa'annan ƙauyuka ɗin sun suna dan jin abin gansu harshen su za su wace ko kuma su sa yan banga su abin da suke sai su zaga su bi gonaki suna ɗaukar mutane saboda aka mun yi wannan fadakarwa a domin mutane su yi hankali kada mutum ya je shi kadai ya je ya gona ba wani irin kila waɗansu fadaka. ga ma yan uwansa akwai ma abin ake yi akan yi irin aikin gayya irin wannan su je a taya ma wannan da sauran. idan su ga mutane suna da kuma a shirye suke na tabbata ba za su yi kawai har musu su haka nan ba. Na'am wato yanzu kenan kuna dai ba da shawara jama'a su rika su daina zuwa gonaki su kadai haka su rika taruwa. Su karan kansu mutanen ƙauyukan sun sani kada mutum kawai gangancin ya wuce kawai gona domin ya ɗan ga sarari. To yanzu akwai kaman ƙarin jami'an tsaro da za a tura wuraren nan ko dai shawarorin da ne kawai. Ya wuce shawarwari na tabbata killa eh, ban ji ɗoriyan ka ba kwana da kwanaki saboda ana samun zaman lafiya. Ah, abin da ke faruwa shine wanda ke ba sai an bayyana ba jama'an tsaro suna nan suna iyaka kokari kuma su karan kansu yan ta'addan sun sani saboda haka ba kawai haka za su shigo wuri ba su karan kansu suna jin tsoro akwai jaman tsaro wurare da yawa inda yake ba za mu faɗi cikakken bayani a kansu haka kuma yes muna ƙara samun jama'an tsaro daga federal daga abuja duk suna ƙara shigowa domin a yi maganin wannan abun dama damuwar mu shine a dai samu yawancin ƙauyukan da suke samun wayannan abin ganna danci din sun samu zuwa gonakinsu domin idan mutum yana ƙauye bai je gona ba bai da abin to hankali shi tashe yake saboda wani noman shine zai ci shekara wani shine zai idan ya samu an abin gan amfanin gona zai kula da iyalin shi da kuma yan uwansa da sauransu su saboda haka muna lakari da wannan kuma tsare-tsaren da muke shine mu tabbata mutane sun samu zuwa gonakinsu kuma kasan irin zaman mu na irin ƙauyuka wata za ka je ka ga gida guda ko gida biyu eh, idan suka zo da yawa kaga wannan ƙauyukan suna cikin gida biyu uku suna cikin hatsari to kuma yawanci ana yin zama irin wannan ne duk saboda zuwa gona to abin da muke jawo hankali a mutanen su bar jos zuwa gona haka ka tashi kawai da safe kai ka wuce gona abin ka ka dan tsaya ka dan ji bayani ko akwai wani hadarin jami'an tsaro ko su wayannan ta'addan ko suna wuraren da kake tunanin cewa za su iya zuwa ka ko kuma gonan waɗansu makwabtanka kwana da kwanaki ba su shigo ƙauyuka ba saboda tsare-tsaren da muke muke kara inganta ingantawa kullum shi yasa yanzu gonaki suke bi. Tuni dai masu nazari suka ci akwai barazanar samun karancin abinci nan gaba kaɗan a Najeriya muddin dai aka bari waɗannan 'yan ta'adda suka yi galaba wajen hana manoma yin noma a yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. ci gaba da tankaɗe da rairaya na gasar kofin nahiyar afirka da kwallon kafa na shekara ta 2023 a ranar jiya litinin kasar maroko ta kakkaɓe kasar liberia a morovia a ranar jiya da ci biyu da nema a rukunin ka a wannan rukunin maroko na kan gaba da maki shidda sai afirka ta kudu da liberia da rashin ci a wasanni ɗaya ɗaya da kowannensu ya buga a wannan rukunin kasar zimbabwe na da kwantan wasanni guda biyu yayin da afirka ta kudu da liberia ke da kwantan wasanni ɗaya-ɗaya kowannen su sai rukunin a inda a ranar jiya super eagle na tarayyar najeriya ya wacike tsibirin sao tome e principe da ci goma da nema yayin da gine biso da salewo suka tashi kunnen doki da ci biyu biyu kowannen su a wannan rukunin na a na tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar afirka na kwallon kafa na shekara 2023 super eagle na tarayyar najeriya na kan gaba da maki shida sai ginye biso da maki hudu saleo tana da maki daya yayin da tsibirin sao tome e principe baya da maki ko guda a wasanni biyu da kowace kungiya ta yi a wannan rukunin a wasannin kwallon kafa na turai a jiya ne kasar croatia ta wa kasar faransa ci daya da nema stade de france na kasar faransa yayin da a wannan rukunin denmark ta wa autrichia ci biyu da nema duk da a ranar jiya faransa da ke rike da kofin duniya da ma na ligue de nation din na nahiyar turai ta yi hasar kofin na bana na league de nation kuma ba za ta shiga karawar kungiyoyi hudu ba ko final four na farshe na wannan wasanni na league de nation saboda wasanni hudu da ta yi a wannan shekarar ta bana ta sha kashi so biyu yayin da ta yi kunnan doki so biyu kuma ita ce ta baya a rukuninta inda ba za ta iya kamo Danmark ba da ke kan gaba a wannan rukuni da maki bakwai hasali ma kasar ta faransa sai ta yi da gaske a wasanni biyu da suka rage mata domin ta lashe su ko kuma ta koma rukuni na biyu na ligue des nations na kwallon kafa na nahiyar turai da ake kira a faransanci ligue b ita koyar kasar amurka na elena williams yar wasan kwallon tennis a yau talata ne ta samu gayyata ta musamman daga all england club na kasar birtaniya domin halartar kwamfalar wimbledon open ta tennis na wannan shekara ta bana yar wasar ta kasar amurka amurka ta share shekara guda bata buga wasannin tennis ba tun tsayawar da ta yi a zagaye na farko na wimbledon na shekarar da ta gabata saboda waɗansu raɗaɗi da ta yi fama da su haka ma yanzu haka tsohuwar tauraruwar ta tennis ta duniya tana matsayin ta dubu da ɗari biyu da takwas a duniya abinda ke nuna ta samu kuma baya ainun a wasan na tennis na duniya bayan shekarun baya ta kasance a cikin fara'a da nasarori da ta sha samu a wasanni daban-daban na tennis na duniya. A wasannin kwallon kwando ku na kasar Amurka na playoff Golden State Warrior a cikin daren jiya ne washe garin yau sun ka banke Boston Celtic da ci da 94 a karawar kungiyoyin guda biyu. A halin yanzu Golden State Warrior ne ke kan gaba da ci uku da biyu. Yanzu haka dai wasanni biyu ne suka rage wa kungiyoyin guda biyu da za su wakana a ranakun goma sha bakwai da ishirin ga wannan watan na litinin idan Allah ya kai mu Haruna Mamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. kwamitin majalisar wakilai da ke binciken tarzomar da aka yi a majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun bara ta ce ta ɗage zaman da aka shirya yi a ranar laraba sai dai ba a bayyana dalilin ɗage zaman ba kuma har yanzu kwamitin zai ci gaba da sauraron karar a ranar alhamis rasha sun lalata gadar ƙarshe da take kaiwa ga severodonetsk lamarin da ya katse hanyar da ake amfani da ita wajen kwashe fararen hula da har yanzu ke gabashin birnin wanda ya kasance wuri ne da aka fi mayar da hankali a fafatawar da ake yi a 'yan kwanakin nan jami'ai a pakistan na shirye-shiryen ba tsohon shugaban sojin kasar parvez musharraf da ke fama da rashin lafiya damar komawa gida daga gudun hijira na ƙashin kansa in ji majiyoyin gwamnati to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya ma'asalam.